asabar yau asabar sha takwas ga watan zulhijja hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da takwas ga watan august haihuwar annabi isa alaihi salatu salam, kalmar allah kuma ruhin allah na da shekaru dubu da ishirin allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto domin ci gaba da karatunmu na littafin sunanul ba na imamun nasa'i wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan littattafai na hadisi kuma da ɗaɗɗu a gurin malaman sunna da fatar Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu. a satin da ya gaba ko kuma mu ce sati biyu da suka wuce domin muna dawowa ne daga hutun sallah ko yau kwana takwas kenan da yin sallah mun tuki karatunmu ne ƙarshen babin da mala ya tunƙa? kamar haka babul waƙacin lazi ya jima'u fihil musafiru bai zuhuri wal asiri wanda mun ƙara babin wanda babu yana magana ne a kan lokutan da matafi ke iya haɗewa tsakanin sallar azhar da sallar la'asar jam'u ta ƙadim wa jam'u ta akhir to yau insha Allah ta'ala za mu tashi a wani ƙaramin babi wanda malam yayi ya ce babu bayani zalik babi wanda ke bayani akan haka bi ma'ana wanda ke bayani akan haɗa sallah a da la'asar da dai haɗa sauran salloli kamar magariba da isha'i akwai dalilai waɗanda suke sa mutum ya haɗe tsakanin azhar da la'asar ya yi su a lokaci ɗaya nan ya haɗe magariba da isha ya yi su a lokaci ɗaya an fahimci wannan wani lokaci akan sallaci a zahar a ƙarshen lokacinta sa'an nan la'asar a farkon lokacinta to akwai lokacin da ma za a tura a zahar ta koma lokacin la'asar a sallaci a zahar a lokacin la'asar sa'an nan a sallaci la'asar ita cikin lokacinta wanda wannan duka sauƙi ne da ke ga shari'ar musulunci shari'a ce mai sauƙi wanda duk ya yi ƙoƙarin ya mayar da ita mai wahala za ta rinjaye shi nan gaba manzo Allah ya riga ya yi baki ya yi maka baki cewa duk wanda ya ƙoƙarin ya tsaurara wannan shari'ar to yau da gobe sai musulunci ya buwaye shi ya saki shari'ar ya saki sunna ya koma cikin wata mummuna aƙida yana tafiya an fahimci wannan don haka mu bar shari'an nan yadda annabi ya karantar da ita wani zai ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta cewa sallah an wajabta ta ne ga mu'mine a cikin lokaci to wa yake da ikon ya sa wannan lokacin kun ga annabi ko to annabi ya sa lokaci ga kowace sallah sa'annan yayin rangwami, cewa matafi misali ko mai wata lalura yana iya game salloli biyu a lokaci ɗaya. ya ɗauki a zahar ya kai ta lokacin la'asar ya ɗauki magariba ya kai ta lokacin isha'i domin a sauƙaƙa mishi kamar yadda hadisai za su bayyana nan gaba kaɗai insha Allah ta'ala malam yake cewa a na Muhammadu ibn Abdullahi bin Bazi قال حدثنا يزيد بن haddasa na حدثنا كثير ƙara wanda. قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر أن صفية بنت أبي أبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في ذراء له أني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة faraki ba fa asara a tsere ilaya hata iza hanat salatu zuhuri ƙala lahul mu'azzin as-salata ya aba abdullahi ya aba abdurrahman falam yaltafit hatta iza kana bainas salataini nazala fa qala aqim fa iza sallamtu fa aqim fa salla thumma rakiba hatta iza gabat ash-shamsu qala lahul mu'adhdhin as-salata فقال كفيلك في صلاة الظهر والأسر ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم انصرف فالتفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم أحدكم الأمر الذي يخاف فوته falyusalli hazihi salata malin ya karɓi hadisi da wannan isnadi daga muhammad ɗan abdullahi ɗan baziye shi kuma ya ce haddasa yazid ibn zura'in malaminmu yazid ɗan zura'i ya ba mu hadisi shi kuma ƙala haddasa na kasir ibn ƙara wanda ya ce kasir ɗan ƙara wanda ya ba mu hadisi ƙala ya ce sa'altu salim ibn abdullahi kasir ya ce na tambayi salim dan abdullahi da umar mun san salim ko babban malamin hadisi ne kuma ɗanɗan sahabi abdullahi da umar annasik to wannan kasir tabi'i ne ko in ce yana cikin ɗabaka ta ƙananan tabi'ai ya samu tabi'i salim ɗan abdullahi ɗan umar yake tambaye shi an salati abihi game da sallan mahaifin shi fi safari a hali na tafiya an fahimci wannan ya tambayi salim salim ɗan abdullahi ɗan umar game da sallan mahaifin shi abdullahi ɗan umar a hali na tafiya domin wannan sallar ta shahara labari ya game gari ga yadda abdullahi dan umar ke sallah a hali na tafiya shi ne wannan tafiyar dan ƙara wanda ya yi tattaki ya samu salim yake tambaye shi game da sallar mahaifin nashi ya ce wasu allahu muka tambaye shi halka ne ya jima'u bai na shai'in min salatihi fi safarihi shin ko ya zama yana haɗewa tsakanin sallolin shi tsakanin wani abu daga cikin sallolin shi fi safarihi a hali na tafiyar shi abdullahi dan umar yana jawo azhar ya mai ta lokacin la'asar ya jawo magariba ya mai ta lokacin isha ya haɗa salloli ya ta gami ɗauko shanku ya kasance na haka ya ci to sai salim ya bani amsa ga yadda mahaifin shi ke aikatawa ya ce faza kara anna safiyata binta abi ubaidin ya ce ya ambata cewa safiya ɗiyar abu ubaid kanar ta hata huta kasance ƙarƙashin abdullahi ɗan umar musa abin da ke nufi da ta hata hu ta kasance matar shi safiya ɗiyar abu ubaida matar abdullahi ɗan umar ce shi ne kanar ta hata huta kasance a ƙarƙashe shi fakata bat ilaihi sai ta rubuta saƙo wasiƙa zuwa gare shi wa huwa fi zarra'atin lahu alhalin kasancewa shi yana a cikin gona gona tai mun san gona ko to gona ita ake kira zarra'a inda ake shuka yayin itace to abdullahi na can cikin gona tai sai ga takarda ta zo mai daga matashi. wadda ya barta tana ɗan jin jiki ya je gona to sai ga takarda ta zo tana ba shi labari an nifi akhir yawmin min ayyamin duniya tana ce mishi lallai ya miji na ka sani ina cikin ƙarshe daga yannai na duniya an nifi akhir yawmin cewa ina cikin yini na ƙarshe min ayyamin duniya daga cikin yannai na duniya wa awwal yawmin haka ma ina a farkon yini min al'akira na lahira bi ma'ana tana ganin yau mutuwa za ta yi shine ƙarshen yininta na duniya kuma shine farkon yininta na lahira ko don haka kukan da take mishi kenan to kaga matarka ta rutu maka wannan takardar zaka ci gaba da tsayawa gona kuma gashi gonan nesa take tana 'yan ƙauyuka haka masu nisa don haka ke ba sai abdullahi ɗan umar ya hau abin hawan shi fa'asara a tsera ya gaggauta tafiya ilaiha zuwa gari ta hatta iza hana salatu zuhuri har sai da lokacin sallah a zuhuri ya yi har sai da sallah a zuhuri ta yi ko hatta iza hana salatu zuhuri har sai da sallah a zahar ta yi da lahu almu'adhdhin sai mai kiran sallah ya ce mishi A salata ya aba abdurrahman ya kai baba abdurrahman bi ma'ana ya kai abdullahi dan umar as-salata lokacin fa sallah yayi an fahimta ai yana kaga ya zo da nasu ba yana nufin a tusalli salata za zaka sallaci sallah yanzu ko kuma aturidu solata kana nufin kai sallah yanzu tun da lokaci ya yi? an gane shi yasa zo a salata yana matsayin maf'ulun bihi falam tafit, abdullahi da umar bai wayoyi ya kalle shi ba hatta idza kana baina salataini har sai da ya kasance tsakanin salloli biyu Abin da ake nufi da tsakanin salloli biyu a ƙarshen lokacin azahar sa'annan lokacin la'asar na farawa kaga wannan lokacin lokaci ne tsakanin azahar da la'asar ko azahar na ƙarewa la'asar na farawa shine hatta iza kana salate ne, har sai da ya kasance tsakanin salloli biyu ƙarshen azahar da kuma farkon la'asar nazala sai abdullahi da umar ya sauka faƙala ya ce a ƙim ya ce kai ikama ya ce fa'iza sallamtu idan ne sallame salla fa'aƙim kuma ka sake ka tashi fi kai wata sabuwar ikama bi ma'ana ana gama sallar Azahar sai ya miƙe ko ya yi ikama domin fara sallar la'asar ya ce fasalla ya yi sallar sun mara kiba sannan ya hau hatta iza gabati shamsu kagana ana nufin ya azhar yayi la'asar ne fasalla ai fasalla zuhura wa la'asara ya sallaci azhur da la'asar sun mara kiba sannan ya hau abin hawa kaga ya hada azhar da la'asar guri ɗaya ko an gane hatta iza gabati shamsu har sai da rana ta faku sai da rana ta faɗi kenan qala lahul mu'azzin sai mai kiran sallah ce mishi as-salata lokacin sallah fa ya ya matso an fahimta kamar ya ce mishi ka ko fasalli salata ka sallaci sallah lokacin ta yayi faƙala sai ce ka fi ilika fi salatin zuhri wal asri ya ce mishi ni ba zan sauka a nan ba ya ce za ka aikata kamar yadda ka aikata tsakanin azuhur da wace da la'asar ko? kaga sai da aka bari lokacin azhar ya kai ƙarshe na la'asar shi ko yana batun farawa wannan lokacin sa'an na aka yi azhar aka yi la'asar shi na kone yace to za a sake maimaita yadda aka yi dazu ka fi ilika fi salatin zuhri wal asri shi ma anan za a bari sai magariba ta kai ƙarshe isha'i tana farawa sa'annan sai a sauka a sallaci magariba da isha'i tare an gane wannan to tun da ya faɗa mishi haka ana farkon lokacin magariba kun ga ba zai sauko ba kenan ko sai an dumfari lokacin isha'i shi na ce sun masara sa'annan sai ci gaba da tafiya hatta iza tabakatin nujum har sai da taurari suka fito cunkus sai da taurari suka yi cunkus suka game guri ɗaya wata tauraruwa ta shige ciki bi ma'ana taurari suka bayyana sosai da sosai a cikin sama an gane malamai suka ce menene istabakatin nujum fasara mafi sauƙi shine zaharar jami'uha sai da turari dukkan suka bayyanu lata ba'dhum ba'dha fi ba'd ba'd afwan lata ba'dha bi ba'd bangaren taurarin ya cunkushe cikin bangare da ma'ana duhu ya sauka sosai taurari sun bayyana za ka ga sama ta cika da taurari wata tauraruwa kamar ta shiga cikin wata in ka dubi sama bayan sallan magariba lokacin isha iyayi za ka ga haka an gane likasarati ma zahara minha saboda yawan abin da ya bayyana da taurari ka samu dare wanda babu hadari sama ba ta dauke da hadari babu ta kura wadda ta rufe sama wuraren lokacin isha'i ka kalli sama za ka ga taurari sun fito cunkus ga sunan an gane shi ake nufi su kaga ya ƙi sauka har sai da taurari suka bayyana kenan duhun dare ya sauka ko to sai da taurari suka fito suka yi cunkus suka cakuɗe na zalafi ya sauka sun makalar lil sa'an na ya ce mai kiran sallah a ƙin kai ikama fa'iza sallamtu kuma idan na sallame fa'aƙin ka tashi ka sake wata ikama sai mai isha'i an gano wannan fasalla abdullahi da umar ya yi salla ai fasallal magariba wal isha'a ya sallaci magariba da kuma isha'i sun sarafa sarrafa sa'an ya juyo fata ilaina ya fuskanto zuwa ya waiwayo zuwa gare mu faƙala ya ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza hadara ahadakumul al’amuru idan wani al'amari ya sauka ga ɗayanku zai ya kafa fautahu wanda mutum yake gudun ya kuce mishi to li hazihi salata ya sallaci irin wannan sallar kaga ba sai tafiya ba yau wani al'amari ya sauka gare ka kila jarabawa ce ke gare ka an gane a makaranta ko kuma wani uzuri ne ke gari ka wanda yake babba kamar kana da mara lafiya wanda kana ƙoƙarin ka ci rayuwar shi to da aka tsaye-tsaye kan hanya kamin a kai asibiti a in yini za ku yi a kan hanya ya halatta ka yi haka an gane wannan ko za ku yin wata tafiya kana son ka halarci wani guri daidai lokaci kaza kuma ga lokaci ya ƙure to ka ƙyale sallar azahar sai la'asar ta dun faro sosai sa'annan sai ka sallaci azahar kana gama azahar sai ka miƙi ka sallaci la'asar sa'annan idan lokacin magariba ya yi ka kyale sai taurari sun bayyana sun cika sama sun tattaru sun caccakuɗe taurari dama a sama cakuɗe suke ko kuma akwai wani layi da aka yi wanda suke bisa gare za ka gane su duk sun yi yamuci kamar mutane a kasuwa ko za ka ga sai cunkus ga sunan sun bayyana ko wannan ta bi wannan na nan wannan na nan ga sunan dai yamutse to har sai taurari sun bayyana sun zama ya yamutse a cikin sama to a daidai wannan lokacin sai ka yi sallar magariba kana gawa magariba ka miƙe kai sallar isha'i an fahimci wannan su bisa ga wannan yake tabbatar mana da cewa addinin musulunci addini ne mai sauki sallah ita ce a azamul ibadat babu wata ibada wadda ta kai girman sallah amma kuma an kace ai mata haka ina ga sauran ibadodi shi yasa kamar irin ramadana na bana wanda aka samu yawan zafi ga tsofaffi suna wahala ga rashin lafiyoyi ko ga annoba ana ta mace-mace sai ka ga wani tsoho ya ta karkare su ya yi azumi ba dole ba ne ya aji azumin idan lokacin san ya yi ko kuma bayan sallah in an samu sauƙin wannan zafin sai ya maimaita azumin ya ranka abin da ya sha ina fata an fahimci wannan duka wannan sauƙi ne da ke ga shari'ar musulunci kuma duk wanda ka ga yana tsaurara addinin musulunci ka tabbatar da musuluncin zai buwaye shi nan gaba sannan yana daga cikin alama ta khawarij yana daga cikin abin da khawarij na duniya tun zamanin khawarij na farko lokacin annabi to tun wannan zamanin al'ada su shine tsaurara addini don haka yana cikin aqidun khawarij shine a tsaurara da addini yayi wahala Don shi na manzo Allah yace tahqiruna salatakum ma salatihim in kaga sallar khawarij zaka rina taka saboda ya fi ka tsawaita sallah har inda ma ba a nema a tsawaita za ka ga ya tsawaita zai ja ku sallar azahar ya ja bakara zai ja ku sallar magariba ya ja ali imrana zai ja ku sallar bayan ya ja suratun nisa shi haka yake tsaurara ga masu rauni cikin masallaci cikin jam'i ga mata kila ma cikin masallacin da 'ya'yansu 'ya'ya na kuka ga masu wasu uzurura amma sai kaga ya ja shi yana tsaurara ko menene shi bai sassautawa inda dan suna na gari tsaka-tsaki yake tafiya shi bai tsaurara ba sa'annan shi kuma bai kuma ruwan sanyi ba ga baki daya an fahimta bai sallace ba yana tsaka-tsaki nan 'yan suna suke a kowane al'amari za ka ga su 'yan aƙi aƙida su tana tsakiya misali a gurin sahabbai za ka ga ya rafi da shi'a suna zagin sahabbai ko? su kuma na wasif suna a ahalul baiti shi kuma ahalul suna yana tsakiya bai zagin sahabbai bai a ahalul baiti duk sun sai ke yi gaba dai an fahimci wannan so ga kowane al'amari za ka ga shi dan suna tsakiya yake ba zai tsaurara ba ko ba zai rafa shi ya sallace ba khawarij su ne za ka ga da ka aikata laifi in yanzu ka sha giya khawarij sun ce kai ka zama kafuri. kuma in ka je gobe kiyama ka shiga wuta za ka ma cikinta sun ce ba a ceto ga baki ɗaya da ka shiga wuta ka shiga abadan da aka sun ce musulmi zai shiga wuta ya ma har abada mu'tazila suka ce a'a ai ba haka ya kamata a ce ba kai musulmi ne baka zama kafiri ba amma kuma kana almanzilatu baina manzilataini kai dai ba musulmi kake ba kai ba kuma kafiri kake ba kana tsaka tsaki to amma duk da haka kuma yan jinin kiyama wuta za ka shiga da kai da kafirai ka dawo ma a ciki malaman sunna suka ce kai musulmi kake mai sabo ta yiwu Allah ya kama ka da laifinka ya ma azabar laifinka ya fitar da kai daga wuta ya kai ka aljanna ta yiwu ma ka kai Allah ya ga laifinka Allah ya gani Allah ya ce na ya fi mawa ne don Allah ya wuya fi da nan da shi ba alfahari ya kai da cewa zan sa na wuta ba bayi ne ni yana son mutane fiye da yadda iyaye ke son 'ya'yansu da haka shi mai yawan gafara ne wannan bi ibadi anni anil gafurur rahim mai yawan gafara ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da ka duk wata kajira da ka aikata ilin kiyama Allah ga damar ya yafe maka akwai mutumin da za a kawo da laifuffuka kamar manya-manyan dora wasu ko ina ya duba laifuffuka ne ne zai dace kai ya halaka sai Allah ya ce a lullube su da hijabi na rahama ko da yaka duba duk zunubban amma yadda su sun koma lada Allah ya ce ku ɗauke shi kusa shi aljanna akwai wanda za a kai aljanna masu ya yi tambaya ya Allah mai na aikata na shiga aljanna Allah ce na saka ne da rahamata da haka rahamar Allah tana da yawa sai dai ba a ce kuma ɗan ahalu suna koma ba murji'i ba ya ce tun da Allah mai rahama ne ashe bari ikonci na ban sallah ban azumi ban ibada ban kaza ban kaza ban kaza ko ba a ce mutum ya zama haka ba an fahimci wannan mutum dai ya zama tsaka tsaki kai dai baka saki ko kari ba gabaki dai ka sallace ka lalace ba sannan kai ko baka tsaurara addini yayi wuya ba duk wanda ya tsaurara addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce galabahu wannan addinin za a wayi gari ya waye shi bai iya yi ne ina fatar an fahimci wannan don haka idan uzuri ya sauko maka kana cikin matsuwa ba lalle ne sai ka matsar da kanka ka damar da kanka ka takurar da kanka ba sallar azahar sai ka ɗauke ta ka matsa da ita zuwa lokacin la'asar da ka gama azahar sai ka sallaci la'asar Sannan magariba ka ɗauke ta ka matsa da ita zuwa isha kana gama magariba sai ka sallaci isha kaga ai maka rangwame ko wannan ita ce shari'ar musulunci da muka sani al'ummomin da suka gabata sai shari'a ta musulunci mai wuya to amma mu saboda girmamawar ubangiji zuwa ga manzon da ya aiko muna sai sauƙaƙa mana ita banu isra'ila sun kasance idan najasa ta tafi fatar ɗayansu zai sa tsingaro ya ta guga ya ta guga sai ya goge fatar ga baki ɗaya kaga jini zai fito kaga kai idan ai maka wannan hukuncin da yanzu ko ina tambo ne ga jikinka sai aka ce ba sai kayi wannan ba saruwa wanki yi. an fahimci wannan najasa ma sa dutse ko wani toilet tissue paper goge da ainihin najasa ya ɓace alamar ta ɓace babu kufanta shi nan kai an kyale ka an yafe maka an fahimci wannan don haka mu fahimci irin addinin da muke yi yana daga cikin aƙidanmu mu fahimci irin addinin da muke yi ko mu fahimci irin ubangijin da muke bauta ma mu san ubangijin mu gafurun ne kuma rahimun ne sa'annan duk laifin da ka aikata idan ka tuba gare shi zai karbi tubanka an gane wannan da ka nemi tuba Allah madaukakin sarki zai gafarta maka madama ka ji ka sharuɗa na tuba in kuma istighfari ne ma kai an yafi maka zunubanka sannan ga ayyuka nan sallah in ka aikata a yafi maka zunubanka irin azumin yawmu arfa a yafi maka zunubanka menene ga sunan an yi tattalin hanyoyi dai waɗanda za a bi a tsaftace ka shiga aljanna don ubangiji bai alfahari da sa bayi ne wuta kamar yadda uwa ba ta alfahari da ta ɗauki ɗanta ta ce cikin wuta ko an fahimci wannan malar ci gaba da cewa Babu waƙatin lazi ya ji maufi mukimu to don kuma sai ga wani abu wanda na gida an fahimci wannan ba ma ba hali na tafiya yake ba ba wani uzuri ke gare shi ba an yarda mai wani lokaci ya haɗa salloli biyu a lokaci ɗaya wanda malamai su yi maganganu wasu na ganin cewa a'a irin azahar ka sallace ta karshen lokaci la'asar ka sallace ta farkon lokaci sai kai kamar ka hada su Magari ba karshen lokaci isha'i farkon lokaci an fahimta annabi ya yi haka sa'annan akwai lokacin da annabi ya ɗauki dauki ɗin din kar muna da hadisai ingantacci ya kai Azuhur farkon lokacin la'asar sa'annan ya ɗauki magariba ya kai ta farkon lokacin isha'i muna da hadisai waɗanda suka tabbatar da haka kuma za mu zo a kansu insha Allah ta'ala to nan wanda yake zaune gida ga shi an yafe mishi an ba shi dama muna da hadisi abdullahi da abbas wanda ya ce an yi wannan jam'in kuma babu ruwan sama babu wani uzuri an gane wannan sannan akwai kuma lokacin da aka samu ruwan sama manzon Allah ya tsaye da mutane masallaci ko a yi sallah ga baki ɗaya zaman to eh, an koma shi kenan in magariba ce in ayi magariba nan da nan take ayi isha'i kowa ya wuce gida kaga ba sai mutane sun gama magariba sun koma gida sa'an nan daga baya su dawo isha'i ba an fahimta sannan akwai lokacin da ruwa suka yi tsanani manzon Allah ya ce ala sallu fi rihalikum ya ce kiran sallah a ce kowa ya sallah gida ne ba sai an fito ba wannan fa a azamul ibada kenan mafi girman ibadodi aka wa haka ina ga sauran ibadodi yasa kana hali na tafiya aka yi maka rangwame ka sha azumi an fahimci wannan wanda bai da lafiya akai yi mishi rangwame aka ce ya sha azumi wanda azumi ya buge ya faɗi in ma ci gaba da azumin mai sabon Allah ne a hali na tafiya manzo Allah ya sha ruwa ya gwada masa habban shi saura suka sha saura suka ce kai mu dai muna da ƙarfi muna iya mu yi suka je can ka hanya azumi ya yi da buge su suka fadi aka zo ana yi musu fita annabi ya tambaya aka ce mai su wane ne sun ki aje azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ulaikal usatu ulaikal usatu ulaikal usatu yace su masu saba ma Allah ne wanda irin su ibn hazmi ma ke ganin wajibi ma sai ka aji azumi a hali na tafiya sai ma ka aji gaba ɗaya ko kana da wahala ko ba wahala to akalla dai wannan ya isa ya nuna maka yadda shari'ar musulunci take shi yasa mala yace babul waqatil ladhi yajma'u fihi al babi wanda ke bayani akan lokacin nan da mazaune gida al-muqimu mazauni gida ya ji ma'ufihi yake iya haɗa salloli guda biyu a cikin shi mazauni gida ya haɗa salloli biyu to wannan babin bayanin da yake yi kenan mala yace akhbarana qutayba qala haddathana sufyan an amr an jabir ibn zaid an ibn abbas qala sallaitu ma'a ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina samaniyan jami'an wa sab'an jami'a aqara az-zuhra وأجل العصر وأقر المغرب وأجل الإشاء ما ليش أخبرنا قتيبة وبمال منه قتيبة أن سعيد يبام حديثي قال حدثنا سفيان وأن الحديث سفيان يبام شيء عن أمر دقى أمر عن جابر بن زيد دقى جابر بن زيد عن ابن أباس دقى دا عباس قال ياتي sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi sallam bil madina a garin madina kaga ba a makka ba ko a madina kaga wannan ba adal hijira kenan yace samaniyan jami'an raka'o'i takwas ga baki daya me yake nufi az-zuhr da la'asar a yi azahar hudu a sallami sa'annan a tashi a yi la'asar hudu a sallami raka'a nawa kenan domin za ka samu wani wanda shi yana fassara da hankalin kai shi shi ko bai tsayawa ya bi abin da malamai suka karantar za ka same shi ya sha kunu kawai ya fito gida ya ce samaniyan jami'an ya yi raka'a takwas gabaki ɗaya sannan ya sallame ya ce a zuru da la'asar ne an gane ina ya samu wannan bayyuwa ka ce tun lokacin annabi ba wanda ya fahimci wannan hadisin sai kai a yau kai ka fara fahimta ce don haka za ka yi raka'a takwas gaba ɗai sannan ka yi musu sallamewa ɗaya an gane wannan don wannan ita ce matsalar da muke fama da ita wannan zamani mutum ya ɗauki hadisi ya mai fassarar da tun zamanin annabi ba wanda ya taɓa irin wannan fassarar sai shi kuma shi gani yake yi addini ne yake yi to anan dole sai ka koma ka bi abin da malamai suka ce ka bi shiruhu na littattafai daban-daban ka ga bayanan da malamai suka yi baiwa a ce zamani bayan zamani shekara dubu da ɗari hudu ba wanda ya fahimci hadisin nan sai kai kai kadai kai kai iya kai ka kwari duk saura ba su iya ba alhalin kai ma ina ka je kai karatu mai ka sani a cikin karatu malamai sun riga sun wuce waɗanda sun kasan karatun sun kasan darajar karatun kuma suka yi karatun sun wuce kai awa kai a nawa ma ka kallerin su imamu ibn hibban wanda yake cewa wannan littafin da na haɗa muku ku sani ba a banza na haɗa shi ba sai da duka gurin malami ɗaiɗai har malami dubu biyu na yi karatu sa'an na haɗa wannan littafin <clears throat> kai malami nawa kai karatu a gurinsu kuma malaman nan dubu biyu kowane malami sai ya ga cewa wannan malamin ƙwararre ne wannan ya fi kowa iya hadisi za na yaje ya karatu hadisi gare shi wannan ya fi kowa iya ƙur'ani wannan ya fi kowa iya kaza a haka ya tara malami ɗaya-ɗaya har malami dubu biyu irin su imamu ahmad wanda a wata ruwayan yake cewa ya haddace hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya-ɗaya har hadisi miliyan uku ga kai sanadin wa ne na da hadisi miliyan uku shi bai isa ya gane ba sai kai yanzu aka zo ka gane wannan ka gaba kai makanka adalci ba ko dole duk abin da ka gani to kai kokari ka diba mi malamai suka ci an gane wannan sun fi ka a ko'ina yau wasiƙa idan aka ce ka ruta da larabci aka kai ma wani ƙwararre mai jin larabci zai kama ka da kurakurai ba iyaka kai da ke da wannan matsayin ya za a yi kake ka goga kanka ga irin waɗancan mutanen mutanen da ɗaya daga cikinsu in ya shiga kasuwa rufe kunnuwa yake domin kada ya haddace surutun da ake cikin kasuwa ya ce wasab'an jami'a haka ma na sallaci raka'o'i bakwai tare tare da annabi sallallahu alaihi wasallam uku na magariba hudu na mi isha'i in an yi uku a sallame sa'an na a yi hudu a sallame wasu hadisai sun fassara haka ya ce a karar zuhura manzo Allah ya jinkirta a zahar wa la'asara sa'an nan ya gaggauta da la'asar kaga kenan yayi azhur ƙarshen lokaci sa'an ya yayi la'asar a farkon lokaci ko wa magariba al-maghriba ya jinkirta magriba wa isha'a al-isha'a ya gaggauta da isha'i yayi magriba a ƙarshen lokaci isha'i a farkon lokaci an fahimci wannan wannan hadisi hadisi ne sahihi sai dai zancen karar zuhura وعجل الأسرى karar المغرب وأجل Isha'a, wannan idiraji ne wannan jumla gabaki ɗaya jumla ce muduraja idiraji ne menene idiraji idiraji shine a shigar da wani bayani wanda bai cikin hadisi a shigar da shi cikin hadisi a ruwaici gabaki ɗaya sai kasance kamar hadisi ɗaya malamin da ke karantar da wannan hadisin ya kawo ƙarshen hadisi an ci an sallaci raka'a takwas ga baki daya an sallaci raka'a bakwai ga baki daya sai ga idan yayi shiru wasu dalibai na iya jiya su sallaci raka'a takwas sallama daya ko sa'annan su sallaci raka'a bakwai su sallame su yi fassara ya fassara magana ya ce abinda ake nufi da samaniya dinnan a kara zuhura wa ajiyar al an gaggauta azhar sa'annan eh, an jinkirta azhar sa'annan an gaggautar da la'asar bambanta su da cewa wannan azhar ce wannan la'asar ce ya nuna sai da aka sallame wannan sa'annan aka yi wannan da ba a sallame azhar ba haɗe ta aka yi da la'asar da ba za a ce ga azhar ga la'asar ba wa akhar al maghrib wa ajal al-isha'a ya jinkirta maghriba sa'annan ya gaggauta isha'i shi a bakwai kenan ko fassara ne yayi wannan ya yi daidai da wani hadisi da imamul bukhari da kuma imamu muslim suka ruwaito a cikin sahih nasu daga abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna ummati ya a tuna yawmal qiyama lalle al'ummata za su zo yinin kiyama gurran muhajjalina min asar lobo masu faran fuska farfaron hannuwa da kuma fararen kafafuwa sai a ce masu danda a misalta ɗan adam da doki doki mai fari biyar mai sunan shi danda ko kafafuwa ne guda hudu kocin tana da fari sannan ga farin goshi to kai ma fuskar ka tana da fari hannuwa da kafafuwa na da fari kaga kayi kama da doki danda ko to al'umma ta za su zo masu jan da ainin kiyama annabi ya karantar da hadisi a haka sa'annan annabi ya karantar da cewa sarƙar wuta ba ta hawa gabar da duk aka wankewa a lokacin alwallah duk inda ake wankewa lokacin alwallah zai tashi yinin kiyama fari tas bancin wannan farin sa'annan wannan gabar kuma ba a ɗarma mata sarƙa wuta sa'an na a wani hadisi annabi ya ce kuma gaɓuɓuwa na alwala za su tashi da ƙawa suna a ainihin kiyama ya ce da wannan ma yake iya bambanta mutane al'umma shi da sauran al'ummomi da ya tashi yalan al'umma shi duk inda ya diba zai ga sauran mutane ga sunan baƙi ƙirin duhumun buhumun zai gane su baki kira amma 'yan al'umma shi suna da wannan fare ta nan zai iya bambanta wani ɗan al'umma ta ne wani ba ɗan al'umma ta ba ne to manzo Allah ya ce inna ummati lalle al'ummata ta ya atuna za su zo yawmal qiyamati yinin qiyama gurran muhajjalina masu danda yawmal qiyama ayinin qiyama to sai Abu Hurairah ya har hada hujjoji to wuta sarka wuta ba ta taba inda duk alwala ke tabawa nan kuma wurin zai tashi fari ta yana walƙiya sai ce to shi yana da nashi ra'ayi sai ya ƙarin ra'ayi yace ni kuma ina ganin famman nistada a an yutila gurratahu al wanda duk ya samu damar ya ƙara magaba shi ta alwala tsawo ya ƙara don haka in ya tashi sai ya wanke hannuwa har zuwa kafada kaga wurin in kowa tashi da haske nan shi yana tunanin ya tashi da shi har nan ko in ya wanke kafa sai kai har gwiwa kaga ya kara, in ya wanke fuska kuma sai shahu hawuya kaga ya kara. to marwaita da suka tashi cewa sai suka gane suka ce kamar magana annabi ce cewa annabi ya ce inna ummati ya atuna yawmal qiyama gurran muhajjalin min asali min asari lodo faman istata an yutila gurratahu falyaf'al sai suka ruwaice haka ga baki daya kaga an ɗauki bayanin abu huraira an sashi cikin hadisi ya game da hadisi ya zama abu ɗaya ko to sai gashi wani ɗalibin shi wanda ake kira abu hazim wata rana ya ga abu huraira na alwala abu huraira ya diba nan ya diba nan bai ga kowa ba sai ya ƙara sai ce anya abu huraira wai me yasa ba za ka tsaya inda Allah ya tsayar da mutane ba sai waiwa ya dace sai ce kashi ya ce da na san kana nan da ba zai yi wannan alwalar ba ya ce ai wannan jimlar farfar manista ta an yi tsila gorata wannan na wa tunani ne ina ganin cewa a yi haka ɗin zai fi su kaka an ɗauki wata magana an game ta cikin hadisi wanda ana kira ne mi idiraji to irin wannan jumla mudurraja ba za a bata hukuncin hadisi marfu'i ba sai dai ta koma magana ce kufiya ga sahabin da ya faɗi ta in ma ga tabi'i ne sai ta koma maganar tabi'i maƙaƙu'iya ko an fahimci wannan akwai maganar ta koma zuwa ga zuhuri cewa uh, hadisin awwalu ma budi abihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya salihatin nawmi uh, uh, hadisin da mala'ika jibril ke iske annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe shi ko cikin kogon hira shi na ake fassarawa ana maganat fakana ya halu bi gari hira'in annabi na keɓantuwa a kogon hira sun ba ilaihi abin ga kala wa kana ya halu bi gari hira'in ta ya tahannasu fihi sai zuhuri ya fassara menene su yake ta abudun layali zawatil adadi wannan jumla ta ta'abbudul layali zawatul adad zawatil adad zawatil adad eh, wannan jumla ce mudurraja an gane ta'abbudul layali zawatul adadi wannan jumla ce mudurraja zuhuri ya kawo ta haka tana da hukunci hadisi wanda yake maqtu'i an fahimci wannan to shi ma nan a cikin sahihu abi daud eh, sahihu nasa'i an da kuma ma abu dawud an tabbatar da cewa wannan jumla gata ta akharar zuhura wa ajjalal asara wa akharar magariba wa isha'a wannan idraji ne an fahimta wanda ya samu asali daga abdullahi da abbas shi yake fassarawa ya ce zuhura wa ajjalal asara wa magariba wa’ajjalar isha ina fatar an fahimci wannan don haka wannan jimla ce wadda ba ta da matsayin hadisi marfu'i sai da hadisi maƙuf Allah shi ne mafi sani malaci a ne abu asimin ƙushe na asiram ƙala haddasana habbanu ibnu hilalin haddasana habibin wa huwa ibnu abi habibin an amur ibni harimin an jabir ibni zaidin an ibni abbasin أنه صلى بالبصر بالبصرة الأولى والأسرة ليس بينهما شيء والمغرب والإشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والأسرة ثمان آه، ثمان سجدات ليس بينهما شيء mala ya ce a gabar na abu asim babban malaminmu abu asim ya ba mu hadisi kushesh bin asirama watan shine kushesh bin asram ko kala na na habban ibn hilal malaminmu habbab ɗan hilal ya ba mu hadisi kun ga ba mu tattauna isnadi saboda kukan da wasu suka kawo can sai mu yi ni bisa ga isnadi guda sai aka koka cewa a mai da hankali ga matani mala yace haddathana habibun wa huwa ibnu abi habibin yace malamin mu habib dan abi habib ya bamu mu hadisi an amr ibn haram daga amr haram an zaid ibn eh, an jabir ibn zaid daga jabir dan zaid ad ibn abbas daga habrul umma abdullahi dan abbas annahu salla bil basra cewa abdullahi dan abbas ya yi sallah a garin basra mun san basra ko ya sallaci waɗannan salloli al'ula wal asra sallan farko da kuma la'asar wace ce sallar farko ita ce a zuhur. me yasa suke ake kiranta al'ula suna kiranta al'ula ne saboda kasancewar ta ita ce salla ta farko wadda mala'ika jibril ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam da ita saboda bayan manzon Allah ya karɓa sallah mun san tafiyar da aka yi da shi ta isra'i da kuma mi'raji ko isra'i zuwa baitul maqdis mi'raji kuma daga baitul maqdis zuwa saman sama ta bakwai annabi ya karba salloli biyar to da ya dawo da su dole a zo a gwada mishi lokutansu da haka a yinin farko mala'ika jibril ya sauko ya sallaci kowace sallah a farkon lokacinta tare da annabi ya gwada ma annabi farkon lokacin kowace sallah a zahar la'asar magariba kowacin su farkon lokacinta a yini na biyu sai zo ya gwada ma annabi ƙarshen kowace sallah sa'annan ya ce to kai sallah fi hazain alwaqatayn a cikin waɗanda lokutan guda biyu kowace sallah ga farkon ta zuwa ƙarshen ta kada ka yi ta gabanin lokacin ta ya fara kada ka yi ta bayan lokacin ta ya wuce kowacensu ga lokacin da ke gari ta an gane to shine malaman suka ce sallah zahar da idan aka fara don shi ake kira ta al'ula an gane to ya sallaci sallah ta farko wato az zuhur wal asr da kuma la'asar laisa bai bainahuma shay'un babu wani abu tsakaninsu su bi ma'ana ya janyo wannan ya matsita da wannan babu ma wata nafila da ya tsakanin su babu wani rabewa tsakaninsu yana gama wannan aka miƙe aka yi ikama aka kawo wannan haka ya sallace su ina fatar an fahimci wannan wal magariba wal isha'a sa'annan magariba da isha'i ya sallace su laisa ma shay'un babu wani abu tsakanin su sai dai fa'ala zalika min shagulin ya aikata haka ne saboda wani abu da ya shagaltar da shi bi ma'ana wani al'amari da ya faɗo mishi kamar yadda ya faɗo ma abdullahi da umar ko idan akwai wani uzuri wanda ya faɗo wanda ya sa mutum yake cikin sauri haka ko yake ɗaukar hankali to ya halatta mutum ya haɗa salloli kamar haka misali yana cikin jarabawa ya halatta ya bar a zahar ƙila za a fito jarabawa nan ƙarfe hudu tuna iya barin azahar din har bayan karye hudu ya sallaci ce gama ta da la'asar ita yake mafifici ya janye sallolin ya yi su ki ɗaya kon a farkon lokaci idan dai lokacin sallar azhar ya yi sadda zai fara jarabawan kila karfe biyu za a shiga jarabawan to tun ɗaya da rabi tun da azahar ta ɗaya da rabi misali sai ya azhar ya la'asar ya jam'u ta kadim kawai ya shiga jarabawa shi in kuma ya jam'u ta akhir ba laifi an fahimci wannan waza ama Ibnu abbasin ɗan abbas ya riya cewa annahu salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sallata tare ya yi wannan sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko mu ce ya sallata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil madina a garin madina ya sallaci al'ula sallar azhar wal asr da kuma la'asar samani sajadatin raka'o'i nawa raka'o'i takwas ko sai aka kira raka'a da sajada Zikirin juz'i bi ma'ana al'am a ambaci yankin sallah ana nufin duka saboda sujuda cikin sallah muhimmiyar gaba ce muhimmin rukuni ne na sallah shine laysa bainahuma un, babu wani abu tsakaninsu ya sallace su ya haɗe su ina fatar an fahimci wannan muna da lokaci eh domin babi gare mu mai tsawo to wannan dai yana nuna mana irin yadda shari'ar musulunci take da sauki kuma yadda ya kamata kowane mutum ya ɗauki shari'ar musulunci illa abinda shari'ar ba ta so ya zama mutum bai zuwa makaranta mutu yana abubuwa kaura da kai amma in kana zuwa makaranta babu shakka kowane irin lamari na yanzu yana da sauƙi. akwai yadda ake salbin din shi cikin sauki manzo Allah ya karantar da formula mai sauki ta salbin din shi an fahimci wannan don haka mu lizimci zuwa makaranta babba al'amari ne saboda in ka mutu cikin jahilci baka zuwa makaranta baka da uzuri gurin Allah amma in kan mutu baka san wani abu ba ka jahilci wani abu kana zuwa makaranta ilimin ka ne bai kai ba kana da uzuri gurin Allah an gane saboda ba wanda ke iya kewaye komi da ilimi ba wanda ke kewaye komi da sani in ba Allah ba su kaga kai ka iya naka sahabbai da dama sun bar duniya ko wasu hukunce hukuncin da sun ka sani wasu ba sani ba abu hurairar har ya bar duniya duk kuskuren da aka yi ga sallah yana kallon cewa ai kabliya za a yi wasu ya suka bar duniya ba adiya ɗaya suka sani wanda ya ji jam'i ya ce idan ka ƙara a yi ba'adiyya idan ka rage a yi ƙabliya wanda ya fara wannan shi ne imamu malik an fahimci wannan imamu ahmad ya zoci a kurakuran da aka samu manzon Allah ya yi gyaran su a cikin sallah gurare biyar ne in kai kuri a wayannan guraren biyar inda manzon Allah ya kabli ka yi inda ya ba'adi ka yi ba'adi kuskuren inda manzo Allah bai kabli ba ko ba adi ba to bai da hukuncin kabliya da badiya sai dai ya zama sallah ta ɓaci ko kuma ya zama tuwa a wannan abin an yafe mashi haka malamai suka tafi su kaga ba za a yi musu hukunci cewa misa saboda kullum suna cikin neman ilimi suna cikin makarantar annabi tun annabi na da rai suna neman ilimi dare da rana annabi ya wuce suka dawo ƙananan sahabai suna karɓar ilimi ga manya su kansu manyan ɓangaren su yana ƙarar da ɓangare gaba ni na san abu kaza kai kuma ka san abu kaza sai ka faɗa min wanda ka sani ni in faɗa maka wanda na sani sukan zauna duk da sallah wannan su taru a ce wani ya tsaya ya yi sallah kowa ya gani wani sahabi ya miƙe ya yi sallah su gani in akwai inda za ka ƙara ka ce aito kai ka ga annabi ya yi kaza ko kuma ka ga annabi bai yi kaza ba sai ka ƙara an fahimci wannan to sukan zauna su yi ƙara ma juna sani tsakankaninsu za ka sun mutu in wani abu ya faku gari ka ba ka da ilimin shi Allah maɗaukakin sarki ba zai kama ka da laifin shi ba amma yadda muke mu watsar da makaranta ga baki ɗaya ka je ka yi digiri ka yi masters wani ya zama phd wani ya zama har professor wani ya zama dokta wani ya zama profesa wani ko cikin profesa din ma ya kai kul amma kuma ga addinin shi marafkani ne bai san komai ba to irin wannan kaga bai da hujja a gurin Allah an fahimci wannan sannan shine babban ciyon da muke da shi ga addini cikin Najeriya yau rashin yin karatu saboda karancin ilimi ya sa yau an waye gari masu wa'azi da ka zo ya ɗan ɗauka bulugul maram ya hadisi ɗari biyu ciki ko ɗari uku shi kenan ya zan malam ya zo ya zauna yana ta karatu mutane an tattaru yana faɗin abin da ya ga dama jibi sai ka same shi ya afka cikin wata mummuna aƙida ya kwashi mutane da dama ya jefa su a ciki ya zo ya ba da fatawoyi ya caccaɗa al'amura al'amura an kawo mai su tun suna da sauƙi ya zo ya caccaɓe su ya lalata su ga baki ɗaya mutane su kama rayuwa wadda take ba mai kyau ba kuma wannan shine dalilin da yasa aka mayar da najeriya ta koma kamfani na dillancin aƙida yana da wahala a shekara ɗaya biyu uku hudu biyar baka ga sabuwar aƙida ta shigo najeriya ba yana da wahala da duk aka motsa bayan 'yan shekaru za ka ga aƙidu sannan za ka ga babu aiki in ba mai da raddi ba wani ya ce ka zani na mayan mai raddi shi ma ya ji ya hasala ya mayan mai raddi karatu babu shi mutum ya ɗauki littafi ya sa ya ci gaba da karantarwa babu wannan sai ga babban abin da ake ta yi mai da mai da raddi mai da mai da raddi wani ya ce kaza ni ma na ce kaza wani ya ce kaza ni ma na ce kaza sannan mu ga mu'alu suna muna cikin wata matsala mu ne mutanen da yahuda ba su su suna tsananin ƙiyayya da mu don haka a kowane lokaci suna tayar da mutanen da za su zo su yi fada da sunna su rikitar da sunna su rudar da sunna su jefa wasu daga cikin ɗaliban sunna su ɗauki makamai su shi za su fada da gwamnati su mai da wasu ɗaliban sunna su koma fadawa cikin gwamnati ba su da aiki sai biyar manyan mutane masu kuɗi da sarakuna su kwashi wasu su jefa su can su kwashi wasu su jefa su can mu waye gari kullum makin mu fuskanci ƙalubalen da ke ga musulunci a yau sai zan kullum muna fuskantar juna ni in tunka wancan ya warware wancan ya tunka ni in warware da na mai mishi da raddi ya ji zafi shi kuma gobe da na yi karatu zai tashi mai mini da raddi ba mu yi ma junanmu uzuri ba mu nuna ma junanmu su alhali su sahabbai an ce ruhama ubainahum amma mu ba ruwa mu kishiyar haka ne ma abinda muke aikatawa aka ne na abinda sahabban ke aikatawa ni har an waye gari saboda yadda kasashen waje suke kin sunna yau a Najeriya mutum zai bude baki ya zagi sahadi Allah ya la'ani Abubakar da Umar ga fili yanzu ake yi Aisha ta mutu tana munafuka ga fili ake faɗin haka mata annabi munafukai ne akwai karuwai cikinsu su ga fili mutane ke faɗin haka abu ya kai inda ya kai sannan ga masu irin wannan aikin can suna aikin wani daga cikin masu sunna mai maimakin ya mai da hankali wajen ganin cewa ya karantar da mutane girma waɗannan sahabban yana can kuma ya kwashe su malamai daga cikin malaman sunna su yake zagi yana can hankalin shi baki ɗaya da kuma dukkanin makaman shi na yaƙi da mizayil mizayil nashi duka ya su ne domin ya yaƙi wani malami daga cikin malaman sunna a haka duk an rikitar da addini har yi an waye gari wani ma ya yi zaune ya ce shi gashi musulmi ne bai sa abin da zai yi ba shi miya gaskiya miya karya? a najeriya babu abin da babu wani ya auri mata ɗari a najeriya kuma ya ce cikin ƙura'ani ya gani wani ya zagi ba annabi ya ce cikin ƙura'ani ya gani wani bai yarda da hadisi ko ɗaya ba ma duk dai ƙura'ani yake karatu wanda da ya kwaso kwashe-kwashe ne a haka sa'annan wanda duk kadiba da ya ja wata 'yan mugunyar ƙungiya, can da yana cikin talauci da ya lalabata mummunar ƙungiya, sai ka ga an cika mai kantoci da littattafai kai tsaye ka gane shi da katuwar mota ka gane shi da sabbin tufafi ka gane shi da kuɗi baka san inda ake samun su ba ta wannan duka yana cikin shirin yahudu to kuma in ka duba cikin malamanmu da wa da wa ne ke iya ɗaukar minti talatin yana bayani yana cewa ga shirin yahudu ga nasu balle har mu gane sharrin su mu sai da zamu yi mu kare kanmu amma yana galaktin ɗinsu ka ga ɗiyar malami ta fito da jeans matsatse da matsatsen tawagi tana yawo bai damu ba yana ta yana yaya yana faɗin wallahi jalsisil istiraha bidi'a ne ruwan gana cewa wallahi tallahi ka za ka ana ta fitina ga ɗaya shi ta koma bai hudiya ya fara gamawa da kyas ɗin gidan shi mana rabba na fi duniya hasana wa fil akirata hasana wa ƙina a zaben nar rabba na lati zai ƙulu bana ba a da izari tana wa hablina milla dunka rahmatin ina ka an talwahab alhamdulillah rabbi la'alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين